mai taken uh, uh, abinda jirbai da matsalolin jirbai ke jawowa uh, a cikin rayuwa to kuma muna ba da haƙuri mun fara za mu fara a makarin ko da su da jirgin sha na malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan يا da وأنا a wannan masallaci na Bilal da Raba, ƙofar Marusa a birnin Katsina wata yake ce safiyar a wata yake ce safiyar sha takwas ga wata ramadan ko dubu da dari hudu da arba'in da bakwai muna roƙon Allah da wa ta'ala ya mamu da isra Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na ne a mun samu dama a raba da tattafai har guda hamsin da biyu wanda bai samu wani a iya neman ko a waje ba shi da tsada ya siya karatun rabi ne a kan matsaloli guda arba'in da zinabai ke jawo ba wanda asalin wannan littafin littafi ne wanda ibi da tsayi ya rubuta mai suna a jawowar jawa ko kuma al-jawab kafi liman tsara an al-jawab wanda shi ne muka yi zama cikinsa muka kuma yi ƙare-ƙare da kuma mutane, wanda kuma shi ne za mu karanta da izinin Allah su kama mu wata hana ba tare da ba ta lokaci ba a juyo shafi na ta a juyo shafi na ta me ne zunubi sunan takun zunubai da tasirin da a cikin masu yawa to tambaya ta farko shine me ake kira zunubi menene zunubi menene zunubi menene zunubi me ake kira zunubi abin da ake kira zunubi shine bar abin da Allah ya hana barin abin da Allah ya umarni da shi ko aikata abin da Allah ya hana wanda shi yake kira zanni ina fata muna ganewa barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ya yi umarni ko aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana waɗannan su ake kira zunubai ina fata mun gani. a ah, duk mutumin da ka ga yana aikata zunubi to bai san Allah ba duk wanda kuka ga yana aikata zunubi to bai san Allah ba duk mutumin da kuka ga yana aikata zunubi to bai gama sanin Allah yake kamata ba ko da kuwa mutum ya ce ya san Allah to bai san Allah ba ko da kuma ya zamanto cewa ya san Allah to soyayya Allah subhanahu wa ta'ala din ta kauce maka a daidai lokacin da ya aikata wannan zulumi ina fatan mun gane wani saurayi kamar yadda na ku gani a shafi na tara ya zo da Ibrahim bin adama sai ke cewa Ibrahim bin adama yana so zai aikata zulumi sai Ibrahim bin adama ya ce masa za ka iya aikatawa amma akwai sharuɗa guda biyar sharaɗi na ɗaya ya ce maka idan za ka aikata zunubi idan za ka aikata zunuban nan to ka fita daga ƙasar Allah ya halitta sai ce ai ba wani ƙasa a duniya da mutum zai ce wata ba yake ba Allah ba ya halitta ka sai ce a ah, to kai yanzu ba ka ji kunyar ka saba Allah a ƙasar da ya halitta sai ya ce idan za ka aikata zunubai ka daina cin arzikin Allah sai ce ai ba wani abu da mutum zai ci a duniya wanda ba na Allah ba ne sai ce to kai ba ka jin kunya kana cin arzikin Allah kana saba maka sai ce na uku idan za ka aikata zunubai to ka koyi inda Allah ba ne nan ka sai ce Allah subhanahu wataala la takfa alaihi kafiya ba abin da yake koya ga Allah yace na uku idan ka saba na hudu idan ka saba wa Allah kamar idan za gani a shafi na goma to idan mala'iku suka zo za su tafi da kai wuta ka ce ba za ka tafi ba aljanna za ka sai saurayin ya ce ai mala'iku sun fi ƙarfi na kora na za su sai ce na biyar idan ka karanta zunuban a takardar kara na alkiyama to ka ce ba kai kayan ka tafi ba sai saurayin ya ce gaskiya ka faɗa Allah akwai mala'iku masu kiyayewa akwai mala'iku waɗanda suke kiyayewa a takaice duk mutumin da zai aikata zunubi in ne zai tuna ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar to wannan zai taimaka masa wajen nisantar zunubi wannan zai taimaka masa wajen ya nisanci aikata zunubi duk wani zunubi da ka gani a duniya to ɗayan abubuwan uku ne yake kawo su ko dai girman kai ga ne za ku gani a shafi na goma girman kai wanda girman kai shi ne ya sa shedan shi ne ya jawo shedan ya kiwa na ba da sujada ina fatan mun gane na biyu shi ne kwaɗayi wanda kwaɗayi shi ne ya jawo annaba adam ya ci ganyen bishiya da Allah ya ana shi da Allah ya ce ga aljanna nan duk abin da yake so ya ci amma bishiya ɗaya aka ce ya aka ce kai ya ci hasada hasada ita ce wacce ta sa ɗaya da cikin da annaba da ya kashe ɗan uwan shi saboda dukkan su sun nemi kusanci da Allah sai Allah ya amshi na ɗaya bai amshi na ɗaya ba sai ɗayan ya kashe ɗaya duk wanda aka kare shi daga waɗannan abubuwan guda uku to an kare shi daga shari'a saboda kafirci daga girman kai yake zuwa sako daga kwaɗayi duk wanda ya saba Allah kwaɗayi ne ya kare, saboda ne saboda ya yi sha'awar abu ina fatan mun gane zalunci daga hasada yi duk wanda Allah ya kare shi daga abubuwa guda uku din nan to Allah ya kare shi daga babban shari in ya zo mutum bai da girman kai bai da kwaɗayi bai da hasada to insha Allah zai bar zunubai da yawa zunubai da kuke gani mutum yana aikatawa suna mai tasiri ta inda baya ne inda mutum yana aikata zunubai to zunubai za su dinga yi masa tasiri ta inda bai zata ba imar jauji a littafin sosai bil yana cewa in ya ka aikata wani zunubi to zunubin sai ya maka wani illa ko ka gane ko baka gane ba a cikin wannan littafin namu na zirbai da tasirinsu mun tattaro har matsaloli guda arba'in waɗanda zirbai suke jawowa amma za mu karanta muhimmai da gaji matsala ta ɗaya ga ta nan a shafi na goma sha Allah zai haramta sun samun ilimi mutane da yawa idan suka kasa haddace abu ko suka kasa yin karatu babban abin da suke kawowa ne suna kawo matsalolin yau da kullum ko su kawo matsalolin girma ko wani abu makamancin haka ko shekaru ko hidimomin yau da kullum wanda in kai nazari za su ga sahabbai da girman suka musulunta amma duk da haka suka haɗe shekara kuma talaucin da sahabbai suka yi mu ba mu taɓa jin labarin shi ba talaucin da sahabai suka fama da shi ko labarinsa ba mu taɓa shi ba rin kawo muku misali yanzu anan nan a misali wace ce ta taba ganin wacce ko wanda saboda tsananin talauci ya ɗaura dutse a cikin tsarin ya ji nauyi ba ku taɓa gani ba to sahabai sukan yi haka akwai lokacin da sahaba a nan sun tara suka je wajensa suka nuna masa saboda talauci har sun ɗaura dutse a cikinsu a nan sun tara da ya buɗe cikinsa sai a ga dutse na yi na biyu yanzu a nan waye yake da sutura ta biyu idan ga hannu ya ce Allahu akbar zan kara mai ta uku da ta hudu da ta biyar wanda ya faɗa da ni saba annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> da yawa daga cikin su ko kaya taɗe ba su da shi wata rana jabir ya zo ya ɗaura ya ɗaura gyautu kawai ba komai a kirjin shi ba komai a wuyan shi ya zo ya yi sallah sai wani sahabi sai wani tabi ya mai magana ya ce haba jabir ya za ka yi haka ya za ka zo ka ɗaura gyautu kawai ka yi sallah haka sai ce inna ma ne zalika li yarani ahmaqun Ya ce na yi haka ne saboda wawaye irin ka su gani Ya ce a zamana na sallallahu kallon mutum nawa ne ma suke da kaya guda ɗaya mai kyau har sai da annabi sallallahu kallon ya sa doka idan ya taso daga sujada to kan mata su yi ke, har sai maza sun zama miƙewa saboda akwai da bayan a yage ta za a ga al'aurarsu kun yadda ba mu taɓa ganin wannan talaucin ba amma abu ƙwararra irin wannan talaucin da ake tsawon duke ya shari'a sai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu lokacin da imam lokacin da imamu shafi ya ji wajen imamu a malik nan da nan ya karɓi wadda ya haddace sai imamu malik ya ga sai kuma sai ce masa ina ganin alama Allah ya jefa wani haske a zuciyarka da haka kai kokari kakka lissafar da hasken da duhun zunubai sau da haka duk wanda yake son ɗin shi ya zama malami ko ya hajja ya kiyayi kunna mai finafinan hausa da na tsawon yana kai saboda in dai mutum yana kallon haram to ƙarshe kuma ba zai ƙarshe kuma mutum ba zai iya haɗe shi karatu ba haka ne in mutum ya zama to cewa yana da ɗa da yake so ya zama malami to yi ƙoƙari ya dinga ciyar da shi daga halal last week mun ba ku kista imamar haramai da juwaini wanda tun da mahaifin ya haife shi yake so ya zama mutumin kirki tun da mahaifinsa ya haife shi yake so ya zama mutumin kirki kun ga na farko ya ƙoƙari ya samu mace ta sannan na biyu ya yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa ya samu matar da ta shahara da nagarta ya aura sannan na ya kokari wajen ciyar da shi da halar ina fatan mun gane matsala ta biyu daga cikin matsalolin da zunubai ke jawowa shine samun kewa ko kuma kafin nan akwai haramta mutum samun arziki Allah zai iya toshe wata hanyar arzikinsa in ka aikata wani zunubi kayi applying tana son wani abu sai ka aikata jini sai Allah ya tushe hanya kamar yadda ya zo a hadisi na uku shi ne samun kewa akwai mutanen da za ku gansu kullum suna cikin kewa kullum sai ya ji bbc duka sai ya ji jokke ne sai ya saurari ya aka soja yi da a kawo mai in babu labarai ya dinga buga waya don ya samu sauƙi a zuciyar shi ba zai iya karanta tsarani ba kuma to idan mutum ya ga cewa ta yi masa yawa da yawa wani zunubin ya aikata zunubin suna kamar matsaloli tsakanin bawa da mutane idan kana wancan ya zage ka wancan ya ci mutuncin ka wancan ya ke da alfarmarka daga abin ya yawa su kamata ya yi yi su ba mamaki wani abu ne ya haɗu ku da Allah Allah ya fito maka shi wannan hanya na kawo kistar wani mutum kamar yadda za ku gani a shafi na ashirin wani mutum ne wani ke zarafin yana ta fitowa mai asha sai ku da shi ɗan ya ɗan zakata sai ya shiga gida ya yi fari, ya nemi gafarar Allah yana fitowa sai mutumin ya kasa zafin shi

wasu suka ce abin da ake nufi shi ne Allah ya fashe wa rayuwarka albarka kamar da ibn qayyim ya faɗa akwai mutanen da za su shekara ɗari a duniya amma zan gaskiya ba su ce shekaru ishirin ba duk rayuwar ta tafi ashirin ta kuma yawancin ma haka rayuwar mu take tafiya yanzu an ce idan mutum yana yin barcin awa takwas kullum sai mutum ya shekara sittin a duniya ya yi barci shekara ashirin idan mutum yana hirar awa biyu kullum to idan ya yi shekaru sittin a duniya iya hira ta su mai shekara biyar idan ya zama cewa cin abinci a rana kullum cin abinci a rana zai ci maka awa ɗaya sai ne wanda yana yi da zaune kenan sai da mutum ya shekara sun yana cin abinci iya cin abinci ya kuma shekara biyu da rai shiga toilet da wanka in ya zama to yana ciwon mutum awa ɗaya kullum da shi ma ya shekara sun a duniya iya wannan ya ci mai shekara biyu da rai wanda ya aikin gwamnati shekaru talatin da biyar kullum yana tafiya ofis daga kafar ya dawo hudu in dai yake kara talatin da biyar a haka ko da mun zama a sabar da lahadi to a ɗaular ya aiki gwamnati ya ci mai shekara bakwai da rai kuna fa? nawa muka zuwa yanzu so yanzu mutumin da yake yin sallah in har sallah tana su maka minti goma a ce kana ba kowace sallah minti goma minti yau na a rana minti hamsin to ko shekara sittin kai kana sallah in dai ba sa ba sallah sama da minti goma wanda da yawa daga cikin mu ba sa ba da minti goma limamu ma da zai minti goma kamar su fada mai mari to ko minti goma kake ba sallah in da za ka yi sallar shekara sittin to kwata-kwata idan an tattara sallar da kai ba ta shekara ba ta wuce shekara ba kwata 60 ma kana sallah a shekara 60 abin ta ɗauka da yawancin shekara ba in ba kana minti goma kuma yawancin mu ba ma minti goma wata sallah ma ba yi ta a wasu malaman kuma suna ce a'a Allah zai iya maka wajen ne sai a ce a tade idan kin yi biyayya ga Allah za ki shekara 60 in kuma ka zama ki biyar banza kina shaye-shaye kina wasu abubuwa to shekaru arba'in Allah sai ya dasa musu wannan kuma za a iya kafa hujja da abin da ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk mutumin da yake so Allah ya yi wata arzikinsa ya daga rayuwar shi to ya tare da zumunci kaga wannan ya nuna aikin lada yana iya sa rayuwarka ta daɗe to wannan yana nuna cewa ayyukan alhaki ma za su iya dace da rayuwarka abu na shida a shafi na ishirin da biyu shine samun shugabanni a zalimai za ga muna ta kukan shugabanni a zalimai suna zalunta wanda kuma a hakikanin gaskiya Allah yana ba mutane shugabanni ne gwargwadon yanayin halayensu saboda haka a 2014 lokacin da matsalolin boko haram suka yi yawa mutane suka yi fatan canji canji canji aka yi ta allah canji da aka zo aka yi zaɓe a ranar 28 ga watan march 2015 aka faɗi rogar a ranar 1 ga watan afrilu na wancan shekara mutane da yawa sun samu da saboda wanda suke fatan zai mata adalciya ce har suna tunanin ma sun ji wani canji a jikinsu da akwai wanda murna ma ta kashe su amma ne ya faru bayan ya hau canjin da aka yi tunani ba a samu ba mutane da yawa ma suna ganin gara kafin 2015 din da 2016 din zuwa yanzu saboda duk shedin gani da ido sun tabbatar da cewa babu jinatar a northwest kafin 2015 babu su bayan sallar isha na ka iya samun motar sakwata daga katsina ta tafi duk wani aka ba mu yau goma ma ba mu je a sakwata ba bayan isha ko a 2016 ko 17 lokacin abin bai kamari ba na taba tafiya sakwato daga zariya bayan ba. amma yanzu da safe ma ba na iya tafiya a mota ina fatan mun gane menene dalilin da ya sa yawanci ba a samu canjin ba dalilin shi ne mutanen da ake da yawanci a zalimai yanzu idan ka ɗauki 'yan kasuwa za a ga yawanci 'yan kasuwa mu a zalimai mutum zai tafi indiya ko ya je china sai ya je don ya ci riba sai a yi mai kaya gwargwadon yadda zai ci riba a rage mai kwari yanzu idan ka sai mai in ce a saudiya ka sai irin mai in ne din a nan za a ga sun bambanta saboda ba yi ce bane har wasu ma sun yi zaton in aka ce mai in china kawai abun bai da kyau wata mace ta auri wani ɗan china a nan najeriya sai sai suka haihu sai ɗan ya saboda haka an ta da ya biya mata ziyara sai tana ta kuka tana cewa wallahi na san za a rana wallahi na san za a rana ya ce kamar yaya titi to ai dama ya rafe ki in na ne na san ba zai daɗe ba saboda mutane sun sun zaci cewa kawai na ka ce ne in na, kawai abin ba zai daɗe ba kuma ba haka ba ne kawai ya danganta da ni ya danganta da yanayin falisin da aka yi ina fatan muna zariwa a ibn al-qayyim yana cewa halayen mutane su suke kiɗa su zama shugabannin su sai sura mutar talla an kula shi rashidun Allah ya jera tafiyar su da dadewar su da yanayin su gwargwadon nagartar su da nagartar mutane su ina fatan mun gane idan ka zo kan idan ka zo kan a a abokan aikinmu su ma za ku ga wasu za su ce ba za ka samu maki ba sai idan ya zama cewa sai in ya zama cewa ka sai an da ko ka ba da su wannan yana faruwa in ka zo har wasu daga cikin malama a cikin ya za a haka yana faruwa akwai wata mata da ta zo wata mata ta zo wajen wani gwamna daga cikin gwamnonin northern ta ce masa tana san ya maka mata tana da mara sai ta fita malam wani sai ta ɗauki miliyan biyu sai ta ba shi sai ta mara ta gwamna da ta miliyan biyu sai ya ba shi ita idan ta zo a ba shi duk sanda ta je wajen malam sai ya ce mata kin san mutanen ba su da alkawari sau da haka ƙarshe sai aka ce kawai ta je ta tsaya daidai hanyar da gwamna yake zuwa ta je ta zauna daidai hanyar da gwamna yake zuwa gwamna ya ta an kefa ya aka haka su ce ai aka ce ai wata kaiwa na kawai ke ba ka kira ba sai za aka kira mana an kira mana ya fara karkarwa ya ce bari a ɗauko kuɗin a kawo gaba kaga idan ka kyautata mai su shi ne ka ce ya yi niyyar ya an ajiye kuɗin a kawo idan mai mata dawo sai ta da sun sai ba ta gobe idan kuma kai amfani da zalimi da yin da barka ina fatan mun gane ban ce duka ba ko a ina akwai mutum saboda haka dukkan su dukkan wannan nau'ukan da na faɗa da 'yan kasuwa da lakcarori duka za a akwai na kirki akwai na banza wannan yana da cikin dalilan da suka sa maka kasa samun shugabanni na gari in ka dawo talakawa kucin su ma da yawa daga cikin ta'azzalimai ke wanda bai samu damar zalunci bane baya zalunci 1992 lokacin muna ƙananan samari muna yin ƙanana wani mutum akwai wani mutum ɗan fulani wallahi ya yi sana'a aya ya tara kuɗin shi na aya kawai ya je bayan ya gaba siyasa ya dawo gida na jihar suna kano kawai ya je waɗannan kuɗin ya tattare su ya je ya kai ya ba wa ya ga wani mai sai ta kamfa ya ba shi ya sai a kamfa ya zo ya kawo yana ta murna ya sai a kamfa zai ba wa zai kawo zai kawo da shi ko da aka zuwa a kamfar gaba ɗayanta ba ta wuce yadin ɗan kwani ba irin yadin ɗan kwani da mata suke yi a cikinta kuma zan aka ga aka ke. don mugunta ma jastar da ake goge babur ta bakin mai ta aka saka shi kuma dan fulani ya ji a tamba da tudu ya yi da tamatir mutatu wala gaba ɗaya da wuce ba kuma an bostoni dama a kan hanya ya sai a tamba so ba zai iya gane wanda ya siya matsala ta gaba daga cikin matsalolin da wannan yake jawo shi ne da yi ganin girman allah in mutum yana yawan aikata zunubai zai yana da jirgin Allah yanzu ce tara ku ga mutane wajen aikata zunubai darajoji ne akwai wanda akwai wanda idan zai aikata zinibi sai ya fita daga jihar ba zai yi zina a katsina ba sai ya ce kawai ya kama wajen, wani ma sai ya fita daga ƙasar zai yi zina akwai wanda haka ce sai sun je wanda suke iya yin zina ina fatan nuna ne amma akwai wanda ya zai wuce da matar da zai zira da ita a ka ko in yi ya ka labari ne bambanci su shine wannan ya saba da zira ya daina ganin da mahalla akwai wanda inda zai dan goge jikin masu zai ke wuni yana istighfari ko kuma zai iya ranko masu da ba ta shi ba a ka ne bambanci su bambancin su shine shi wannan ya zama addicted ya saba da zunubi Su in kana yawan aikata zunubi za ka daina ganin girman Allah kamar yadda ya zuwa a hadisi in mutum ya aikata zunubi za a yi dubu a zuciyar shi idan ya kara yi za a yi dubu to daga nan idan aka ci gaba da yin dubu zuciyar za ta rage sai ya daina ganin zunubi ba zirgin ba saboda haka wani mutum aka ce mai ka umar kafa ya ce take aka ce a kai dai ka faɗi ka ya ce Allah a gaya ba, a gaya masa aka ce to idan ta ce maka za ta je Dubai wajen abokin ka take zuwa ya ce haka ne aka ce ya kai? yace ya ce wallahi sai ya aka ce mai haram ne ba ya ce a yadda matar wacce take kusanto shi matar da ba ta to wancan saboda akwai abin da ya mai shi ma zai rama to kaga ya riga ya saba da jinin ke ganta a matsayin jini ba ko bai yi tunanin ma ya kuma ta shi ba hawa farashi na takwas a shafi da ishirin da bakwai ga wanda suka da ba zunubai suna jawo hawa farashi farashi ya ta hawa kamar musifar da muke shiga cikin yanzu shi ma wannan malamai sun ce a hawa ko wasu ce zunubai ne zan raba su ba suna mutu. a jirgin su tare na'am saboda haka kamar yadda aka rawaito daga kurkuzi ya fassara wannan aya zaharar fasari fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yace hawa farashi ya bayyana saboda zulubin da mutane ke aikatawa saboda duk zulubin da Allah ya halakar da al'ummomin baya ba irin wanda ba ma yi Allah ya halakar da samuda saboda suna kashe taruwa mu yanzu ana kashe mutane ma musamman yanzu ga zaɓe ya su. Allah ya halakar da mutanen annabi su'ai saboda suna tauye mu mu yanzu ana tauye mu Allah ya halakar da mutanen annabi saboda suna zarkewa maza mu yanzu akwai masu kewa mata da mata ma duk ana samu har ƙungiyoyi suna da shi yana da gaske abubuwan da jirage ke jirawa shi ne raunin zuciya na goma raunin zuciya galibin zuciyar musulman yanzu tana da wani a nan sallallahu alaihi wasallam kwata ta sahabbai da ya muke bari guda dubu ɗari da wani abu amma su ne suka buɗe duniya suka yi yawo suka yi yawo suka buɗe duniya wurare da yawa amma mu yanzu mun kai wajen biliyan ɗaya amma ko ƙasa ɗaya ba za su iya yaƙa ba kai ko ɗauki ma ba za mu iya kaiwa ba tsakaninmu da falastin da aka shekara wajen masu ana zalunta su sai dai adda saboda ne saboda ƙarfin mutum yana farawa ne da zuciya idan zuciyar mutum ke rauni jikin shi ma ke rauni haramta wa mutum aikata ayyukan alkai in mutum yana aikata zunubai Allah zai haramta masa ta aikata ayyukan alkai kamar da ibn ne ya faɗa kamar mutum ne wanda ya ci kamar mutum ne wanda ya ci a kamar mutum ne wanda ya ci abincin da ya bata mai ciki don aka samu mai kyau ma ba zai iya ci ba haka zirmai ke saboda haka zirmai za su dinga jawo yan uwansa ne inda dai ka kayi ka ci wannan zirmin wani ma ba zai maka wahala ba da kana tasar dubu ɗari nan da nan wata sai ka tashi da yin kuma za ka yi komai ba wulaƙanci da ƙasƙanci ba za ka iya karanta duka ba ya haka za mu zaɓa mai kowa sai ƙoƙari ya karanta kowa wulaƙanci da ƙasƙanci zirgin suna jawo wulaƙanci suna kuma jawo ƙasƙanci duk mutumin da yake aikata zirgai zai haɗu da tsantsanci ko ya ci shi a cikin shi ko ya ba kamar yadda ɗaya daga cikin mazabata yake cewa ra'aytu dhunuba tunitu al-qulub wa qad yurisu dhulla ijmaluha wa tarku dhunubi hayatu al-qulub wa khayru linafsika isyanuha wa hal abtada ad-dina illa al-qulub wa abaru as-su'i wa rubbanuha yace na ga da bai tana kashe zuciya kuma idan ta daɗe a ciki za ta haifar maka da ƙasƙanci barin zirbai rayuwar zuciya ce kuma abin da ya fi shi ne ka saba wa ranka wahal afsa da dina illar buru ai ba wanda ya lallata dina in ba sarakuna ba wa habaru su in wurin baruwa da kuma a e, malamai na banza da kuma da malaman banza wa sannan kuma da eh, masu bauta yana da cikin ƙirirorin da zunubai suke jawowa na sha shida sha shida talatin da shida shi ne zunubai suna jawowa bawa ya shiga tsinon allah da yawa daga cikin zunubai da ake aikatawa akwai tsinuwar allah a kansu akwai tsinuwar allah a kan yawancin zunubai da ake aikatawa kaga yanzu allah ya lalace mata da ƙara gashi Allah ya la'anci matar da ta nema ƙara mata gashi Allah ya la'anci matar da take tsaga da wacce ta yi mata tsaga Allah ya la'anci matar da take tsaga wa shirya Allah ya la'anci matar da take kamance ce kamanceceniya da namiji Allah ya la'anci wanda ya tsine wa iyayen shi ta hanyar tsine wa iyayen wani Allah ya la'anci mai ba da rashawa da wanda ya yi amka Allah ya la'anci mai cin intanet da wanda ya rubuta da wanda ya yi shaida kaga zulubai da yawa da ake aikata Allah ya la'anci masu fari da rashin ruwa zulubai suna jawo fari da rashin ruwa da yawa zulubai suna jawo fari da rashin ruwa da yawa da yawa zunubai suna jawo fari da rashin ruwa idan ka zo ruwa ya tsaya to kamata ya aje a roƙi Allah a istighfari shi yasa annabi ya ce da mutanensa sai mu gafara Allah lokacin da yake musu da siya cewa in suka nemi gafara Allah har ruwa ma za a zo musu fa qultu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yumdilu as-samaa alaikum. ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا saboda haka zunubai suna jawowa a rasa ruwa shi yasa wasu daga cikin magabata idan ma aka rasa ruwa ko aka yi bari abin da suke yi shi ne kwan sai su je su nemi gafara Allah kawai su ya bari su yi sallah ba a kodin nisa mai ba mamaki wata rana abdullahi bin mubarak yana tafiya suna suna sun je roƙon ruwa daidai kafa da marwa sun je roƙon ruwa daidai kafa da marwa suka roƙi Allah ruwa ruwa da su sai suka ga wani baƙin bawa ya sa kwari kusan gwado ko me gwado yawa na san dai yan bana bakwai na cikin kan gwado wani shi ne bargo ne kawai yawanci za ki gani auduga ne aka aka saka saboda aka sai suka zai shi kawai ya rara hannu ya ce ya allah mutane suna cikin damuwa da tsanani ya allah ana so ka yi da yanzu kawai sai suka zai sama ta da ke ga An hankalin su ya tashi abu ya yi Malami ne babba a zamanin su imamu malik kuma yana da cikin wannan da aka ce ina fa'idan su ke imamu mali ina fata mun gane sai hankali ke tashi ga shi su sun gama addu'a amma ga wani bawa baki ya zo ya yi addu'a an a'a saboda haka sai ya ji wajen alkudurin da iya shi ma fi ne bawa Allah sai ya ba shi labari sai da Allah biyar da ra'ayi ka je ka so mana bawa ya wajen ne gidan bawa in aka fito da wannan bawa sai a ce ba shi ba ya har aka zo kan shi wannan din aka ce shi ne so da aka zo daidai kan wannan sai ya ce to ina so a sai ce gaskiya na mutum ke ne ba zai sayar ma da shi ba sai ya dage na sai sayar masa da shi sai suka kama hanya za su je gida a sanar da gida suna kan hanya sai kawai bawan ɗan yawai goye ya ce da abdullahi mubarak ina da wani wuri da zan karaka ko za ka ba ni dama ya ce bismillah sai ya yi sallah ya yi sallah ya gama na kwaikwai sai ya wai wajensa ya ce hallaka hata wuri da an ka ila maulaya ina so in koma ga Allah kana da wata bukata sai ce dan Allah ka taimaka mu ƙara ni jirgin mai nawa ya ce a'a dama muna yin abubuwa ne tsakanin mu da Allah amma yanzu tun da an fara gane mu to rayuwar ma ba ta da amfani za a koma ga Allah sai kawai ya yi sujjada ya ce Allahumma a al'amal am. ya ce Allah ina so ka ɗauke raina yanzu nan kawai sai ba wannan ya fito bilayen ka su ƙara kayan da su a taƙaice tsoron Allah yana kawo wa zunubai kuma suna iya sawa a samu kai na goma sha tara zulmai suna iya jawo Allah ya manta da kai Allah yana cewa a Qur'ani nasullaha nasullaha fanastiyahu me ma'anar nasullaha fanastiyahu wasu malaman su ce Allah ya manta da kai abin da zai amfani za a ga mutanen da yawa mutum yana abubuwan da ba za su amfani shi ba ya je ya sai fili a ya je ya sayi gida a switzerland ya kai kuɗinsa switzerland idan ya mutu kuma ga dama ba za su ci ba ba za a iya ne ɗin kudin ba kuma shi bai amfani da su ba ko mutum ya samu kuɗi maimakon ya yi sadaka da su sai ya tafi da matar shi dubai kila ma su sha askirin kawai na miliyan ɗaya ina fatan mun gane saboda haka yana da matsar amfani mu sani cewa lallai zunubai suna jawo matsaloli masu dambin yawa yana daga cikin matsalolin da zunubai suke jawo matsala ta ishirin shine zunubai suna tafiye da ni'imomi in dai kana cikin ni'ima to ka fi ya ka zunubi saboda Allah zai iya tafiye da ni'ima idan kun tafi ni'imatin far'aha fa innal ma'asi tuzimu ni'am wa hudha bi ta'ati rabbil ibad فرب العباد شديد العقاب وإياك والظلم مهما استطعت وظلم العباد شديد الوخم إن دي كان cikin ni'ima to ka kiyaye ta saboda zirbai suna fitar da ni'imomi ka kewaye wannan ni'imar taka da biyayya ta Allah saboda in dai ka sake Allah ya maka ni'ima amma kana saba masa gaba ɗaya wannan zirban za su yi take ganima shi ta Allah ya ba mu labarin mutanen saba'i ko suna cikin ni'ima da suka saba Allah Allah ya take da ita laqad kana li saba'in fi maskani min aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa ni ghafur zunubai suna iya hana bawa ya cika da kalmar shahada na 23 idan mutum yana yawan aikata zunubai in yanzu zai iya cika da kalmar shahada akwai wani da ya zo ana samu ana zaya mai kalmar shahada amma shi a shirin kiruwa wani ɗan kasuwa kuma kamar yadda na tara shi na shafi na asali da hudu ana gaya mai kalmar shahada amma shi cewa yake kai wannan kwastoma za a samu riba da shi kai wannan hajjar za a amfana da ita haka ya dinga maimaita hanyar mutu wani ya bani labarin cewa akwai wani ɗan sanda da ya zo mutuwa alasa ba mata ɗan sanda a saboda haka da ya zo mutuwa sai aka kira abokin shi aka ce ka zo ga shi abokin ka zai mutu na haka ka zo na allah su sallama yana zuwa farkon abin da ya yi shi ne sai lakana mai kalmar shahada sai ya faɗa da wani sai ce kai wannan ɗan zan ba yanzu zai mutu saboda shi yana ganin ta'asar da mutumin ya yi bai kamata a ce kira da kalmar shahada haka ba bai kamata ya ke karɓi kalmar shahada da sauri ba kuma wallahi bai mutu ba saboda haka ya tashi ya warke saboda haka shi abokin jarrabawar da ya yi kawai ya gane zai mutum ne ko kuma ba cuta ajali ba ce shi ne kawai sai ya gaya mai kalmar shahada tun da ya ji ya faɗa kawai ya ci gaba da harkokinsa to ka ga wannan mummunan shaida ce saboda yana ganin abubuwan da ya bai kamata ya cika da kalmar shahada ba kuncin zuciya in ka ji zuciyarka kunci ko yaushe kunci yana da kyau mutum ya yawan istighfari kila wani zulumin yi. Allah ya jarraba shi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki sarki yana cewa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka duk mutumin da ya bujire wa ambatuna da yin biyayya ya saba mu to zan jarrabe shi da rayuwa ne wahala zirbai suna jawo azabar kabari a nan sautan ya wuce wasu kabararruka guda biyu sai ce waɗannan kabararruka ana muka azaba sai ce ɗaya dalilin da ya sa ake mai azaba shi ne saboda baya ƙarfi mai kyau ɗayan kuma yana nan da shi fushin Allah da yawa daga cikin zunubai suna jawo fushin Allah na 27 zunubai suna rusu shuka alkai a nan sassanar iya tambaya waye matsiyaci ranar kiyama aka ce ma matsayaci shi ne wanda ranar kiyama zai so da sallah da zakka da azumi amma ya su wancan ya ci mutuncin wancan ya shiga rayuwar wancan sai a dinga ɗiban ayyukan sana alkhairi ana ba su in ayyukan da suka ƙare sai a ɗebo zulman su sai a cin kama saboda ka in kana aikata zunubai za su iya rusa ma ayyukan alkhairi sai na ishirin da takwas mai muhimmancin ke rashin amsar addu'a idan mutum yana yawan aikata zunubai to zunubai suna iya sawa Allah ya ƙi amsa addu'a shi a hadisi na goma da kuke karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum wanda ya cika sharuɗar addu'a na daya ash'at al-bara mutu mutu Allah yana son ranka mutu mutu in za ka roƙe shi na biyu ya ɗaga hannu Allah yana jin kunyar ka da hannun kan ya ɗaga in ka ɗaga na uku mutumin yana halin tafiya shi ma yana da mutum wuraren amsa addu'a na hudu mutumin yana addu'a irin addu'a ya yi annabawa ya yana daga cikin manta yana su Allah ya amsa mana addu'a ya dinga cewa rab rab rab kamar da annaba da suke annabi ko yi a da ita rabbi gifirli wa liwalidayya ina fatan mun gane annabi adam kafin shi da zai tuba shi ma da yake addu'a rabbana inna zalamna anfusana Annabin zakariya da yake sarka shi ma da rabbi ya amfani rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin haka annabani suke amfani da amma duk da wannan Allah ya amfani ka saboda yana cin wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram lokacin muna karatu muna muna lokacin da muke muke makaranta a Madina muna zuwa dawariya akwai malami ne kai kun hadda ibn da gare shi ya ba mu labarin wani mutum wani malami a yawa wanda in je yin iyace a cikin ya ko ba taɓa samun matsala ba in dai ya rukiya sai aljaniya ko kuma ba tattaunawa ba taɓa samun tattaunawa wannan ya sa har mutane ka fara kokonto a kan shi anya ba wani moto da yake yi anya ba wani abu da yake yi wannan yadda aka je gida aka same shi domin a dole ya tashi da ya rufi a a ajiyar ya fita dama jaske ke hawa saboda kawai yana zuwa sai ya ce da su ku biyo ni sai suka biyo shi sai ya kai su ya nuna musu hoton gonarsa ya ce iya abin da ya fito daga cikin wannan gona iya shi ne ke shi in ci wani in yi sadaka da wani ya suka ce hamdar sun ka kashe saboda sun gane sirrin baya an sa kuɗin da yake fitowa daga ainihin mutane don ya su wasu bala'o'i na 29 zirgin suna tafiyar da albarkar dukiya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات sama'i السماء والأرض inda mutanen القرية sun yi imani da mun buɗe musu hanyoyin albarka ta ko'ina amma da suka karyata sai muka kama su da abin da suke aikata ina fatan muna ganewa saboda haka in ka tambayi kakanninmu kakanninmu na da sun ce a da ba sai ka sa yi zamani ba za ka iya yin masa kana iya yin masa ko ba yi zamani amma in ka jara ba ka mai magana ta talatin da ɗaya rashin lafiya da fitintunu da kuma balawun kowa ya saurari wannan da kyau kowa ya karkaɗa kunnen shi rashin lafiya da yawa da ake yi ba ka buƙatar zuwa asibiti abin da suke buƙata shi ne istighfari yawancin rashin lafiya ba ka buƙatar zuwa asibiti idan kana aikata wasu zunuba Allah zai iya jaraba ka da wani ciwo ai ta magani ba zai warke amma inda za a yi istighfari sai ya warke ku saurari da wata kista ne da na kawo ta malamu. a shafi na hamsin zuwa hamsin da ɗaya malamin mu shek muhammad muhtar shindi yana daga cikin manya-manyan malamai na fito a madina da saudiya ma duka yana daga cikin manya-manyan malaman saudiya yake cewa yana saurayi akwai wani ciwon ciki da yake damunsa sosai an yi magunguna da warke ba an yi magunguna da warke ba har ma likita ya ce kai muhammad ba zai warke ba likita ya faɗa wa mahaifinsa shi ba zai samu sauki ba ya ce da yake wa allah ya ce ya zauna ya tunani ko a cikin abubuwan da allah ya hana ko akwai abin da yake aikata ya tunani ya zauna ya ta tunani ko a cikin abin da Allah ya umarni da su ko akwai abubuwan da ya fi aikata na ma da kina ba ya ce can sai ya tuna cewa baban shi ya ba shi kula da wasu kuma. shi kuma ya wata wani ya kula da na rakuma ya ce bari ya je gani ko a can aka samu bayan ko a can na kasuwa ko da ya ce ya samu cewa akwai wani rakumi guda ɗaya da ba a ba shi abinci yadda ya kamata sai ya yi faɗa ya yi wa mutumin faɗa ya ce wallahi tun da aka koma ana ba wa rakumin nan abinci allah ya ɗauke mai ciwon cikin bai ƙara yi kun yadda wasu rashin lafiya ba asibiti za a je ba yanzu ba kamar gwamna ne fa yana da kwamishinoni sai ya zama to a kowace ma'aikata da ake almundana gwamnan ma bai sani ba sai Allah ya jarabu gwamnan da ciwo ya tafi da bai ko mace tana da 'ya'ya ya zama to tana cutar 'ya'yan Allah ya jarabe ta da cuta so da yawa mai suna jawo bala'o'i akwai ta mace da na sani ko ta mutu ko ba ta nan ogo tana tsarar mutane ta kai su a su ba su ba ta kuɗin ta ɗan san musu wani abu shi da ta tara kuɗin da yawa Allah ya jarabe ta da wani ciwo a cinyarta ciwon ya cinye kusan duka kudin cinyarta cinye kusan duka kudin da aka fara saboda haka bala'o'i zunubai suna jawo su akwai wata mace da ta kai kara ta akan wata kasa cewa ta ta ci ta yi succeeding ta yi succeeding ta zama ita ce ta ci nasara amma kuma asalin ƙasar ba ta ta bace kawai karfin lauyoyi ne tana fitowa bakin kotu mu ya kama ta ta mutu a gurin da ka in mutum yana haɗuwa da zunubai zai haɗu da bala'o'i da yawa akwai kisa mai ban mamaki ga na kawo da shafi na hamsin da ɗaya zuwa shafi na hamsin da biyu wanda ita kuma wata mace ce tana tafiya da yaranta a kwale-kwale kawai tana tafiya da yaranta a kwale-kwale kawai sai kwale ne har harbar da su ita ya harbar da ita wani tsibiri kawai sai ga wani namiji a kwale suna zaune kawai namiji sai ya kai maka hannu ita ce haɓa mala yanzu muna irin wannan yanayin shi ne za mu saba wa Allah tana zama mai magana kawai sai wani katin kifi ya zo sai ya buɗe bakinsa sai cinye mutumin ta zama ita kaɗai ita kuma tana nan kawai sai wani kwale-kwale ya zo sai ta mai sai ya tsaya sai ya ta sai take ma ta labari cewa ga abin da ya faru sai suka ce ai mu abin da muka gani ya fi nan suka ce muna cikin tafiya a ruwa kawai sai muka ji ana cewa ko dai ku ɗauko wannan yaron ko in kifar da jirgin suka ce ba su gane fada ba ita duba ce ta gyara ce dole shi ne ma na ƙin sanin laha ya haukarka ka kiyaye Allah Allah ce kiyaye saboda haka wani tsoho ya tsalle ya tsallake wani wata wa kwata aka yi ta mamaki ga shi da cijo amma gaɓoɓin ta hanyar da ƙarfi Ya ce jawarikun hafizna hafiz kiba fa hafiz ke ba Ya ce a waɗannan gaɓoɓi ne waɗanda muka kiyaye su muna muna ƙanana to mu da wata girma wata Allah yi kiyaye mana yawan mace mace za mu ga yawan mace mace da ka buɗe social media inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka za ku dinga gani to shi ma yawan mace mace yawan gani ne annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi nan ana 32 za ku gani ya ce alfasha ba za ta taɓa bayyana a cikin masu ta ba face mutuwa ta yada a cikinsu yanzu kuma albashir ga ta annabi ya faɗa hadisi wala iya wannan hadisi ya isa ka gane annaba annabi ya ce akwai mata ya ce akwai sun jibi na abin mata ban gasa ya ce daga ciki akwai mata wannan sun sa kaya amma tsirara wani zai ta tunanin ne ma'anar wannan hadisi amma yanzu za ka gani mace ta sa kaya duk komai na jikinta ana gani sabani tsakanin masoya annabi sallallahu ya ce in aka samu masoya guda biyu suna zaman lafiya sai suka bata su zunubin ɗaya daga cikin su zunubai suna iya tsallaka su shafi da yi ba wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwa so shi yasa ba a san zama da ni aikata zunubi in ka zama mutum yana aikata zunubi in ka mai da tsiya bai ji ba to ka ce ne saboda me saboda in ba haka ba in ba ta sako za ta shafe ku duka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yake nuna cewa yake ce matar mu take tambayar shi yanzu ko da mutane sun ci suna nan za a iya halakar da wai shi eh, in dai bi da bai suka yi yawa ina fatan mun gane saboda haka shi yasa ne alar yace in mutum fasiki ne to ka ce mai ina da cikin abin da neman ke dawo shi ne duk wa zuciya da bushewar ido in ka ga mutum bai da tausayi bai da imani to ji akwai zulban da suke aikata na tattambayi mutanen da na tattambayi mutanen da suka zauna a wajen kidnappers da ke wani kidnappers suna da allah suna talla suka ce gaskiya ba sa talla yawancin su ta ce to yanzu na fahimta ita dama ina ta mamaki ya za a ce musulmi mai sallah ya kwace dukiyar mutum cika, ya ce ka abin da ka halaka kuma ya kashe ka zunubai suna raunar imani in dai kana yawan aikata zunubai imanin ka zai yi rauni ina ba ta mazari imanin ka zai yi rauni shi yasa nan sun ya ce mutum ba zai sata yana da imani saboda za a yi imani mutum ba zai yi zina yana da imani ba za a ɗage imanin sama in kuma na da da shi ba za a dawo da shi kuma yadda aka ɗage shi ba na talatin da takwas shi ne rashin tsaro da rashin aminci idan mutane suka ga rashin tsaro ya yi yawa yawan istighfari wani lokacin zurbai an ce har a haram akwai zirin da aka aikata a can allah ya kawo wannan matsala ina fatan dogari allah ya kawo wannan matsala saboda haka sai a kula da kyau Allah ya bamu labari a cikin na suratul nahl wa daraba Allahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizqa rabbaha min kulli makan fa kafara bi anbiya Allah ya bamu labarin alƙaryar take cikin aminci da ta mutunci sai Allah ya gina zai da tsoro da damuwa zunubai suna kai mutum wuta suna fiye na arba'in na ƙarshe ne damuwa da kuma bakin ciki zunubai suna jawo wa mutum yawan damuwa zunubai suna jawo wa mutum yawan damuwa ibn sirin wani malami ne wanda aka yi shi zamanin tabi'a ya mutu shekara ta ɗari da goma ba a yi kamar shi ba ba a samu kamar shi ba a iya fassara mafarki ibn sirin ce cewa na taɓa saɓa wa allah na taɓa yin wani sako allah ya jarabe da wata damuwa bayan shekara arba'in to kan gwamna yake nuna cewa duk wata matsala da ta same ka in akwai yadda za ka yi to ka tuno wani zirgi na kusa wanda ya jawo maka wannan matsala wannan zai taimaka maka wajen ya zama cewa ka samu sauki ina ka samu gani rufewa saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da za su taimaka maka a rayuwa distan na wata mushkila ta same ka ka kilo wani zunubi na kusa rikidowa sharɗi na hamsin da tara idan muka yi nazarin abin da ya gabata za mu fahimci cewa ƙarancin da ba da lokaci a yi kawai haramta wa batun samun ilimi shiga damuwa da bakin ciki da cewa tambato banzantar ra'ayi rashin samun amsuwar addu'a kai ta addu'a ba a amsa kwashe albarkar rayuwa ka ga lokutan ka suna tafiya a banza ke karshewar zuciya shiga cikin kaskanci da tusko rayuwa samun kewa da ƙunshin zuciya jarabtuwa da abokan kawai da koyuwar gaskiya dukkansu suna haifuwa daga kafar Allah da kuma gafara daga ambatansa Allah ya ba mu dacewa wannan samari ne ko takaitacce abu ne daga cikin littafin zirbai da tasirinsu ina ba da shawara kowace daga cikin ku ta samu lokacin da za ta zauna ta karanta wala wannan littafin duk a littattafai na ba littafin ne na karanta koyaushe imani na yake karuwa nake shi kuma jikina yana yin sanyi kamar wannan littafin saboda haka waɗannan matsalolin guda arba'in ko rabin littafin ba mu karanta in dai mutum ya karanta na tabbatar sai ya inda yake da matsaloli har ni da na rubuta sai ya ji matsalolin da suka shafe shi sau da haka ina ba da shawara kowa ya samu dama ya karanta littafin nan ɗaya bayan ɗaya insha Allah zai amfana kafin na rufe ina da karawa guda zai kan da wannan akwai waɗanda suka yi ta neman littafin matakan tarbiyyar yara a satin da ya yi to yanzu an kawo shi insha Allah ta'ala za a iya samun shi a waje sannan abu na biyu shi ne idan allah maɗaukacin sarki ya kai mu idan allah maɗaukacin sarki ya kai mu muna da wata lakta rana ike yau insha allah ita ma irin wannan lokacin karfe goma ita kuma ta tallata shi ne ƙa'idojin mu'amala da mutane rana irin ta yau rasa kaba ita kuma ta kyallasta shi ne ƙa'idojin mu'amala ga mutane ana ƙa'idojin da mutum zai kiyaye ta yadda ba zai samu saɓani da kowa ba wani ba zai samu hawan jini ba Sunan sunanta kenan ƙa'idojin mu'amala da mutane ina fatan mun gane sai a iya wato ƙoƙari a ga cewa an halarta insha Allah sannan kuma waɗanda mazajen su ba sa zuwa wajen tafsiri to da Allah sai da su cewa gobe za a yi lacce a kan kasuwanci nau'ukan kasuwanci da Allah ya haram kuma ita ma lacce gobe macen da take so ta zo za ta iya zuwa amma a gobe tunda asalin lacce ta maza ce to mata su za su zauna a masallacin mata maza su za su zauna amma lacce ran asabar ta mata ce asabar ne zuwa Allah ya ba mu dacewa insha Allah ta'ala a gani na'am ita ma ta wajen karfe goma ce kowanne mutum ba sai ɗan kasuwa ba saboda kowanne mutum ko da mutum baya siyarwa to yana sayi. saboda kowa yana da alaƙa da kasuwanci ko da ba ka siyarwa kana sayi. Allah ya ba mu ka ta sallar kamar da kuma uh, ya sa ya ba mu ikon aiki da abin da muka taurara kuma ya samu dace a kusan bayu zuwa ta malam masu ɗan tarin yau a dubbuje na farko tana magana cewa assalamu alaikum rahmatullah a menene hukuncin wanda ya yi tsalla da yaro ya goya yadda kamfas kuma ya yi tsari cikin kamfas eh in dai sun dai nafkin yana da ƙarfi kuma bai fito ba za a yi sallar da zani na eh wannan ta gaba tana magana cewa ne-ne-ne hukuncin matar da ba ta yarda da mijinta ah, na biyu kuma ta aikata zirki babba saboda da ba hukuncin aure to ba wani haƙƙi da ya fi ƙaruwa girma ana iya raba aure saboda shi kuma duk matar da ta mutum da ya neme ta bata zo ba to mala'iku za su kwana suna cikin mata albarka shi yasa annabi sallallahu ya ce ko da akan kaskon tuya din in aka neme ta ta su ina ba mu nuna sai ta biyu tana magana tana hada wato dangi abin nan husuma da yawan bisa ita ce take hada husuma eh to ta ce wanda ke hada wanda ke haɗa husuma ka aikata abu saboda shi annabi ne ai ba zai shiga aljanna a lokacin da ce la da kullu jannata na ma annabi ne ba zai shiga aljanna na gaba tana cewa mana ina shan wahala wajen haihuwa sai na samu ciki wata sai na zubar da shi menene hukuncin haka ta ina ma ai ko ai ba sai ne ne ta ina ai ba banza aka ce a abubuwa ba a kuma kuwa shine magana kina shan wahala akwai matar da za ta haihu tarin alin ai ma tun daga lokaci shi Allah kansa ya halice ne ya ce amara tsohon Qur'an wa za ta Qur'an za ki dauki ciki cikin wahala ki ajiye cikin wahala ai ma haka yi ina fatan mun gane so shi ciki wata biyu a busa mai rai in likita ne ya nuna za ki shiga bala'i in kin zubar ba ki kashe rai ba amma dai a kiyaye zubar da ciki ko yin samun sana'ari da yawa yawanci yana haddasa kansa kuma shi cikin ba a san yin albarka ba zaki haiko yaron da zai zama rahama ga jama'a ba wai ki kaɗai domin na sai wannan suke cewa wata baiwa allah ce tana da ya'yan mijinta amma mijin ya rasu so sai sukan tura yaran wajen ya'yan mijin domin zumunci to ita kuma sai ta ba ta son yara to tana iya hana su don tana tsoron kace masu illa ita ba ce ba ta sanya ita ya'yan mijin kuke yayan mutu ce ba ta sanya hannu kito ga ta hana tare da ba ba an gara ba da na'am wannan tana magana cewa wata mata ce take kawo gwanjo a cikin unguwarsu kenan amma ba ta shiga gidaje sai dai su tsaya a kan layi matan unguwarsu hito suna tsaye kamunan ciki shi ne take tambayar me da halittar yin halittar suke suna fitowa ba ya so masu ka fita daga gidanta ba a iya jin mai Allah ne na sai wannan tana magana cewa hukuncin matar da ke kara malinta ta kuɗi wajen lissafin ce ba ne don yana yin ƙauro amma sai ka kara don a samu wadata tsakaninsu ne gaskiya saboda akwai bambanci tsakanin shekare da kuma asalin abinci idan asalin abinci ne wannan in baya isa su za ta iya karawa amma dai shekare haramu tunda ana abin da aka sa koyaya ne ta aka gane cin abincin Allah ya ba mu ka idan an ce ƙoro su wannan ya danganta zai iya yi wa ita a wajen ta ne shi a wajen shi yana da abincin za a iya ci a haka sannan na biyu yana da kyau wala mata su dinga goge wa mazaje yana da kyau mata su dinga goge wa mazaje saboda cewa wala ba karamin abu ba ne to zai iya yi wa ɗan albashi ne yana talauta abin ne yadda zai yi maimakon ya ci bashi a ƙarshen wata yana da kyau mata su yi kokari wajen goce wa mazajen su saboda wallahi hidimar gida tana da wahala yanzu da za a baki gidan ki yake na sati za ki gane yanzu akwai wacce na sani tana yawan yi wa mijinta rashin kunya aka yi sarki ɗaya na biyu aka yi na uku yanzu da aka zo aka rabu ita kuma matar shi ɗaya ta ce ba za ta iya rike yara ba ta tafi da yara tana rike su ita take musu wata hidima yanzu wahala ke sha ita gane amfanin mulki cewa fari duk da ba ta zaman lafiya da shi har an yi saki uku ta gane rafani saboda duk da tana aiki a jami'a amma ta gane rike yaran guda uku sai da gumungun ina fata mun gane mata ba za su gane girman abin da namiji yake ba ba za inda su zai mutu galibin su ba sa sanin darajar mazajen su wallahi sai mutu su ya mutu yanzu akwai wacce na sani da mutum ya dan sama yanayin yau wallahi sai da ta rage mai yayya har wulaƙanci take mata ta ba shi mota ta ce maza maza ya ce shawo mata mai kuma shi ne komai ta tun daga karatun da ma kafin aikin ta shi ya mata komai ta dinga mai wulakanci amma sai ga shi da ya mutu lambar wayar shi ma ta zama da wayar wallahi ina son abuna saboda haka ran kama ni zan dinga amfani da shi haka ke yana kabar shi da ma an zane a ji a kwakwara saboda haka kin ga wani lokacin mata ba sa gane cewa miji yana da amfani kuma rumfa ne wallahi galibi sai ya mutu ko a tsaki idan akwai matar da akwai matar da na gani ta ya mata saki saki har tara amma tana so ta dawo kun sani abin da nake nufi da saki ta aure uku ta yi tana dawo da shi ya mata saki uku ta je ta aure wani ya sake ita ta dawo aka yi ɗaya biyu ha uku ta sake zuwa ta aure wani aka sake zuwa aka dawo aka yi saki ɗaya biyu uku yanzu ta je ta sake auren wani sarrafu take so shi kuma wannan sun je ta dawo na mace mata ke kuma yanzu a mutu take tara amma har yanzu ba ki haƙura ba ba ta zama kamar shi ba mara ji Allah akwai wata mace kuma ita kuma wani lokaci da ta kira ni ita kuma auren ta tabbas yanzu na tara ne yake yi da ke mata ni ma zan yi sai mai tsin wayar saboda idan wani abin ya tafi ya kamata ne mu shawara saboda haka idan ku ce a matar da ta haɗu da maza tara wata ta zauna da maza tara ai ta kai a nemi shawara ta kwajiya in ga ne ce wala ne sai bisin ta ce maza tara haka na rubuta a waya saboda ni ma wata matsalar ta aure ta kuce mun kira ta da jami'ai jiya ya kamata a yi Allah ku saurare ni ku wallahi akwai wata mace ita ma da na sani ita ma ina ba ku shawara ne saboda da iya da mazaje wallahi akwai wata mace da na sani ita ma a saurara ta zo mijin ta ce mu abin da yake ba ta baya ya Na na yi da ita ta yi haƙuri da zauna a tattauna sai ya ji shi kuma dama ya gaje ta ke lokacin da ta da take neman a yi musu sulhu turanci take mu wasu kalmomin ma ba na gane saboda karfin turancin shi da ta ta boko da yawa amma wallahi da ya zo ya sake ta ce ga ta koma hauka Allah wallahi sai ta koma hauka saboda haka tana kuka tana cewa tana kai da ta kuma ta ce kudin da ya kudin da yake ba ta ba ta ina fatan kun gane saboda haka maza abin a tausaya musu ne kuma ita yake samun samu mutum a addini to ko yaya kike samu ya fita fita a tafiyar mu na shekaran jiya na faɗa musu na ce musu suna da budurwa 'yan shekara a da biyar wanda yake so yanzu yan mata da ba su samu miji zawarawa ko wanda dama ba a magana ko duk da azumin nan wallahi akwai wata mace da ta kira ni ta roƙe ni ta roƙe ni ta roƙe ni ta ce don Allah auren yan uwarta zai mutu don Allah ya roƙe ta kar ta kashe a wani za ta haɗa mu conference call ta ce ta yi haƙuri ni yanayin da take ciki ta ce wallahi saboda ita yanzu shekara ta goma tana zawarci ba ta samu masu ba to yanzu kina ɗiba kuɗin ce ya shi ya gane kina ƙarawa ya take ta ki ji har abada ma ba ki samu miji ba kuma wani abu da mata da yawa ba su sani ba duk yadda ce ke sai yake musu hidima wallahi in ji suka je suka fito daga gidan auren da waya ya ci gaba da musu hidima ya ke yi da kun yarda ko ke jara in ji suka je suka fito wallahi da waya ya dinga hidimta ta kiran da duk san da yake ne na biyu je wannan assalamu alaikum um, a mai hukuncin wanda suna cin tsayya da wani amma kudin ko ban sanya ake ta gano haka ba cewa kudin ba na halar ne wanda shi wancan kuma akan ba mai hukunci mai cin wannan kudin ebe eh, to inda kudi nan haram ne haramun ne a shi ne karatun mu na gobe insha Allah amma akwai wani abu guda ɗaya da ya kamata ku sani in mutum ya zama cewa in mutum ya zama tunci a harkar da akwai kudin haram akwai kudin halal to ya halatta kai mu'amala da shi kuma ba ce kamar cika ba amma wanda ba za ka yi mu'amala da shi shi ne wanda ka san haram ne a sa amma duk mutumin da ka san a harkar shi akwai halal akwai haram to za ka iya yin mu'amala da shi Allah ya yi mai wannan kuma ba daga wata ce ne wato mace ce ya halatta ta sha magani don ta tsaye da al'ada ta samu ta yi ibada a cikin wasu zama da musamman goma sarki. Wanda mun amsa ta a ta a cikin littafin mu muhimman fatoyi a kan sarki sallah azumi. Sarki abin da ya fi shi ne mace ta tsaya iya yadda Allah ya ci. Shi ne abin da ya fi. Amma in ya ce ba zai cuta ba to ya halatta shi. wannan tambaya ta gaba ta ce ah, ne hukuncin matar da ta yi wa kishiyar asiri a ah, sai suka ga hakan ya sa sun sanadiyar rabuwa daga jiki na farko ne in dai asiri ne to ta yi shirka ta fita daga musulunci a lokacin ya ce duk wanda ya je wajen boka ya gaskata abin da ya fara to a ah, ya kafirce da abin da aka aiko a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta fara shiga musulunci kuma sai ta yi kokari wajen a warware asirin ta hanyar halal saboda kada ci gaba da zama ke ta cikin kana a ce nan, tambayar wata na cewa wannan da alamu ne hukuncin matar da ke huska biyu ko mutumin da ke huska biyu wato abin da ke huska shi daban abin da suke zuke shi yanzu irin abin da hausa ke cewa dariya zaki a nan tsantsar ya ce mafi sharrin mutane shi ne zama shahin mafi sharrin mutane rana a kyama shi ne mai fuskanci Allah kare ne daga fuskanci ya kamata yi su a nan zama fuska ta sai sun ba da yawa kuma shama ne ne ne hukuncin masu da suka fi alƙur'ani na suna suna fiye hake alƙur'ani shi gaskiya abin da ya fi shi ne ka karanta a waya saboda akwai hadisi wanda wasu malaman sun inganta shi wanda a nan sosai mai cika wanda ya taɓa alƙur'ani sai ya tashi sun ba su gaba ta cewa kana son da Allah ya yi masa bayani akan makomar auren da miji ke zargin matarsa akan tana mu'amala da wani namiji da ba muhammad muharram wanda ya su zauna wanda ke ba zai taɓa asalin auren ba kuma ce ya ke ta amma kamata ya su zauna sai su warware kamata ya su zauna sai su warware a tabbatar da zargin gaskiya ne ko ba gaskiya ne saboda aure da zargi yana da matsala na'am sai tambaya daga wajen ce um, malam sallar tarawih za su iya yin raka a biyu farkon dare idan ta yi bacci kuma ta farka ce ta fara ka sauran tare da ya shafi da wuce eh mutum zai iya yin wani ɓangare na nafalar shi ba kawai a ƙarshen ne ta haɗu a kusa da shi wuce iya zama shi ne na ƙarshe kafin kada a su نعم sai wakan za ta gaba ta ce malam idan uwa ce ta ba yaranta abinci tana ba ta haka tana ba su haka abinci a duk wata cewa nasu ne gaba daya to kuma sai ɗaya daga ciki ya ɗauki ko ta ɗauki abincin ta ba wani lokaci ba tare da zaunar su zama yau abincin abincin su ne gaba da eh kuskure ne a yana da cikin kare da lalai su ne kasarwa mai mulkin laifin lalai ba a na sai kan baya ta gaba ah, kuma yadda malam kayan magana fulani nan nan suna ah, cewa ne suna ya ce a yi aure a yawa da wani alfahari da al'ummar shi to kuma su sana'arsu su ne na ba da yin planet din su aikin su kenan ne hukunci ne tsoron wanda ke ne ke ma ga cikin jawo kan wato shi planet asalin shi ya halatta amma yawancin planet da ake amfani da su yanzu yana da sa'ayyar ba wani maganin planet wanda bai da maza dukkan turawa ko last week wani likita ya da daga saudiya muna magana da shi ya ta kokari na ce masa kaga duk da ni ba likita bai, ne amma duk magungunan family planning ba wanda bai da matsala sai ce akwai wanda yake da karancin matsala na ce ya baka saba wa magana ta ba dama ni ban ce maka duk matsalolin su ne ba ne amma ni ya ce maka ba wanda bai da matsala ba kuma wanda baya iya baya iya haifar da wata cuta ko a mahaifa akwai da har sa ba suke sawa ya abu ɗaya nake ba da shawara na ɗaya kawai ku kalli rayuwar iyayen mu na baya wala duk ƴaƴan da suka haifa ba su kashe su ba kuma Allah shi ke cewa mutane da yawa abin da ya sa suke tsoron haihuwar ƴaƴa daga ciki ne su a zaton su arzikin ƴaƴan suke ci kuma ba haka bane arzikin ƴaƴan ne yawanci Allah ya ke biyo da shi ta hanyar ka shi yasa za ku ga mutum yana ƙara yawan ƴaƴan arzikin shi yana kuwa in ƴaƴan shi kuma kowa ya rike shi sai ku ga cewa arzikin shi ya sauka kuma kwa gani ana kasuwa a ranci sai ga mutum ya yi tashin kuɗi sai ya tsaka so yana da kyau mutum ya yi cewa arziki a wajen Allah ne zai cutar da kai kuma kan muna nawa Allah ne shi yasa wannan bokar da iyayen mu ba sani ba kuma sarasai na'am na'am sai tambaya ta gaba tana cewa don Allah malam da shari'a ce kuma ta rika yi ma yaro na shi wanda ya rika yana da shekara goma ko ta ji an ce wai ba a cewa Allah ya kai in eh, ba a cewa ai ba su da girmai kawai sai dai a ce Allahumma ja'al zukhra wa farqan walidayni Allah ya zama a ce a kai iyaye sai wannan tambaya na sallar nafila musamman kamar su da wutar da rakata da sauransu da ake karantawa masu fata da tsura, malam idan mutum ya yi da fata kadai ba tare da ya karanta sura ba sun yi eh, da na suna da eh, na da ana iya karanta fata a kawai kamar inda za a yi sura raka a farko fatiha da iyayen kafirun raka a tsaye fatiha da kuma mawa a ciki na sai tambaya daga na cewa malam mai hukuncin ta da kama mutum zai ce a tattula a tsarwa shi uku yayin ta da kama gana babu shi a cikin ta kama sai ma wannan take samanar sifatun ijza da mutane kan yi ke yi shi ma ana wanke hannu sau uku sifatun ijza tana da kawo kan jana na ne eh. ba dole ba na mutum ya wanke gaban shi zuwa wasu ba kai shi zuwa a wajen shi ne na ko ba magana wankewa sau uku hannu na sai wannan ke cewa mai hukunci ne mai fi dacewa ga wajen zaman tafiya a cewa wasu suna tsoron hannunsu a bisa cinya wasu kuma suna tsoron a bisa gwiwa Thank you. ya dora hannun da ne bisa cinye ƙarshen shirya kusa da gwiwa amma dai duka sun na nema dole wani daga wannan arziki saboda tarin ya iya na wannan maganar kan wanda janaba ta samu ah, kuma ba ruwan ɗibi kuma yadda za a yi ɗumama ruwan da yi kuma yana tsoron shi yana iya yin na shi ke nan eh, ko ne ne wanda ya kalmar shahara kuma ba a da kyakkyawar da a rayuwa ba <laughs> ga kuma da wanda ya kalmar shahada kuma ba a da kyakkyawar da a rayuwa <laughs> <laughs> o ana mashi kyakkyawan zato shiga eh. oke ko wanda ya ce iya la ilaha illallah ai da ma iya ita ake da ba muhammadu rasulullah من كان آخر da لا إله إلا الله دخل الجنة وأمر رسول الله إن يا فكي يا نش da bai kamar كبر ta يا إيه tana da yaro kuma yaro na da amma sai a tunanin a kan gaske da kuke sai su ga kuma tana tafiya to insha Allah za mu yi a ƙarshe mala karakar ta mana suna yadda kyakkyan nan sai mu da kai, tsari sun sallah ya fara su Na'am akwai tarjamar Riyadu Salihin zuwa harshen Hausa volume na ɗaya da na biyu na riyadu salihin yawa wannan sabon littafi ne riyadu salihin volume 1 and na akwai rahawar farashi a najeriya dalilansa da hanyoyin shawo kansa a mahangar musulunci na'am wadda zai ba da gudunmawa wajen tsara gida da sanin yadda mutum zai daidaita yadda abin da zai kashe musamman bayan kashi na'am sai fatoyin aƙida zakka da kuma haji fatoyin aƙida zakka da haji fa'idodin mu'amala da mutane guda talatin da biyar fa'idodin mu'amala guda talatin da biyar sai ya zama to wannan shi ne karatun da za a yi next week mutum zai iya mallakar littafin kiyewa sai jagoran da ma'arbi jagoran da ma'azi manufofin shari'a musulunci manufofin shari'a musulunci matakan tarbiyyar yara a musulunci matakan tarbiyyar yara a musulunci shi ne ta da aka yi kuma mutane suka yi ta nema to an kawo wani adadi ya zuwa da ke su za su samu a wajen sha'awa an ta neman su za su kamar nama manyan matsalolin aure guda ta talatin a ƙasar hausa da hanyoyin magance manyan matsalolin aure wadatar zuci da hanyoyin samunta wadatar zuci da hanyoyin ta. ita kuma ita ce rasta da insha Allah za a yi wa maza ranar lahadi in Allah ya fitar sama sufofin jagora na gara a musulunci guda talatin sufofin jagora na gara a musulunci guda yin rabon gado guda ɗari biyu da sittin fatoyin rabon gado guda ɗari biyu da sittin neman fatoyi a kan tsarki sallah da kuma azumi guda ɗari da sittin neman fatoyi a kan tsarki hukunce-hukuncen jina na al'adar mata haila istana da kuma kingi kusan kowace mace tana bukata haifa mata halarci wannan littafin saboda zai iya zama mata gani tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam a littafi na daya ta rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne a hajji malaman basoni a kan auren tsarki da kanya da kuma muhammala guda ɗari uku da ashirin da shida sai fasar littafin ashimawai sai kuma fasar littafin alabi sai memory card wanda ya koshi darussa sama da guda ɗari takwas shi ma yana nan a waje wanda akwai an hana ni a shi ma wani ya musaliye da tafsiran mu na shekaru bakwai duk akwai ka a insha Allah sai kuma addu'o'i yawa ka amanta da lakcarar sati mai zuwa ta ranar asabar ya suna ta ke lakcar ma ƙa'idojin mu'amala da mutane insha Allah sannan kuma kar a manta a sanar da maza lafsar gobe a kan menene haramta ɗin cinikayya matan ma za su ke zuwa saboda kusan kowa yana yi gaskiya akwai addu'o'i akwai mutane da yawa da suka nema addu'o'i na ci gaba wani Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukata ta alkhairi 'Yan mata Allah ya ba su miji na gari wanda za su yi haƙuri da juna sannan kuma zawarawa allah ya za su yi wanda za su yi haƙuri da shi sukan kuɗi rashin ruwan ido za su ba su da haƙuri da wanda suke tsoron an ce wai wata mace ce ta roƙi allah ya ba ta mulki na gari tana fitowa ta haɗu da liman jadi Allah na tuba ya kudi ne ke ne ji Allah ya ba mu da cewa sai Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك